gaskiya ne hattara riga marar wuya bakan da miya zero sakar min sauti mai rabo ya samu babu ne ya zo ka san na kaya maka dama ya ce zai zo ya duba ka to yanzu yana kofar gida mun yi waya da shi yanzu Hai! Idan mai ido ya zo ya yi kallon dinkin gadar dare ya barke. alfanu sun gane gaskiya sun take to sadu baba yawwa wallahi zazzabin nan ne kaga tun je ake ta faman kara masa ruwa amma jiki ya ki daɗi sunan ba wannan zazzabin maja kowa ya sai wala gashi na yana gaya mun cewa bakin shi ba daɗi to bakin sa ba daɗi ai ga ga wannan ai bakin sa dai samu ya dan warware what To, ya to ya za a yi kuma abu ya riga da ya zama I join. I can go I wallahi. Hmm? To ka ga wannan ya ci. Ba na cin dan wake. Ah. Ba cin dan wake. Ah, ba hmm. ba dan wake bane Kaji ne. Ba dan wake ne kaji ne. A tsaye nake ko a zaune? Ah, a zaune kake. Yawwa. a jingine a ah, gashi nan gashi nan gefen ka yawwa nan kaza ce ai ka kaza ce kaza ce kaza ce an da ruwan kurkure baki bakin ba da ni ka ba hankali ba ka ruwa ya dan samu dan kurkure na furji mai sanyi kai da baka da lafiya ina kai na shan ruwa mai sanyi yaro sai a eh. hankali ga yana abu ɗaya ke ga ruwa What? Baba. Da ka bari ya tafi tukunna ko? A ki bar sa kawai ya ta ai ki bar shi kawai taba. Ka ne amma ko? What? Ka ruwa. Ka ruwa. Ka ruwa. kare ka ci a i dan Allah what ah, baba ina jin ka ai kama bani ma yi da bani a wani amon baba a ah, ki sa kawai ici ai ki sa kawai ici ai shi mara lafiya sai da irin wannan a ah, to shine dama ko ba haka ba Baba ina ji. Har na ji kwari kwari. Ah, ka ji kwari kwari kenan. Yaro. Eh ina jin ka baba. Ina ganin wannan cuta ba mai tashi ba ce. Ba mai tashi ba ce. Irin wanda ana dadewa gun jinya ne. Za ka iya dawowa gobe. Ah, Allah ya so da makuwa. Baba ka yi a What? Ka bari don Allah ka bari baba idan ya tafi. Ka dinga hasada. Wai eh, ba wai ina jin ka. Ko kai kiwon kaji ne. ni wai da dan taho ne ma dan nan ko da dan ce ba dan taho na san an ce ba ba da ba a jin daɗi ba. Shi ne ce bari dan taho da dan abin da za a dan samu a dan wannan. Kaka kware. Ya Kana cin yarinyar nan da gaske. A ni ko nake santa baba. Wallahi ina santa har rai. Kai. A rai ba. yawwa ne ba yawwa ai mu ai ni na san in ga kana ci yawwa har yanzu baka bari ba ina da cutar nan ba ka a ne ka ci ka sha ruwan ba eh, ya ba mun hmm? sha yaro ina jin ka baba me sana'ar ka ne yaro eh me sana'ar ka a ah, ni kawai sana'a da kawai jari bola ne nake yi jari bola haka yi a haka to ya za a yi jari jari boda Allah sa da ke za a yi amin amin ba Allah ko bayan raina ka k'i yarinyar nan da ka bani ma kenan ko bayan ranka what Jarman, jarman, jarman. Ba shi ruwa idan na. kura. Sai da ruwa. Dan uwan dambu ne ai. ƙarar ruwa what ruwa baba ya samu lafiya kenan ruwa bi ka haifa yanzu ba kaɗan ke ba ai goron da siya haka lafiya sai a hankali wallahi goron da siya haka ruwa bi ka haifa yanzu fa tukun nari wallahi ka samu lafiya wai yaro za ka dare da dare ne? sai dai a baran dare da dare ba sai dai zuwa gobe dai in Allah ya kai mu to da Allah ka haɗu da wannan ka ƙara tuhon wai doya da da kajin ruwa yake ruwa magana ruwa eh. ruwa ga yanayi ya tarar na na uku ba yake neman sha ya ruwa ruwan nan babu wai wani irin ruwa kake sha ka kaci mai kwanan da yawa ka kawo na ajiye mu ke mana lafiya akwai shi da shan ruwa tun da ba kara mu ake da sirinji ba ina sha da baki na saboda hasana ta shi ki tafi ki je ki karu mu alama albarka ya zuwan ka har na ji dama wallahi na ji dama dama haka ne baba A haka ake so ai sai ana yi ana taimaka muku a ce cuta in ta rike bayana na sai ji uwa mutuwa zan yi wallahi amma yanzu ka to dakon magani in sha wanda aka ce in sha biyu in sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare bo min su Allah ba albarka yawwa yawwa ni ya samu tashi zan samu karasa saboda ko wasu ayyuka da na bari eh. yawwa akwai wasu cinikin kaya da na bari da za mu yanzu yawwa zan samu ne yawwa a ci gaba da samu ana dan samu ana tattauna irin wannan yawwa to sai an jima sai an jima su yi yawwa sai an jima ya sa kai mini Allah me muka ma ka bari ya tafi yana tafiya wa zaki inna lillahi wa Ina ilaihi raji'un baba kaga yanda ka dinga yi wai sai ce ko yunwa da ma kake yi ah, wannan wai ya kuke da shi ne eh kuma dai ya kike da shi ne a'a baba kuma a'a ke naki ne kona wani la Muhammad Rasul yanzu da ban ci ba kenan kenan ta riga ta wuce ne